Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. ma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a mai karatu baba ya ko makili. Wata kotun Turkiya ta sake wani ba Amurke fasto Andrew Branson lamarin da ya kawo ƙarshen tinkin diplomasiyya tsakanin washington da ankara branson yana fuskantar shari'ar da za ta iya ɗaure shi tsawon shekaru 35 idan har an same shi da aikata laifin ta'addanci da kuma na leƙin asiri zargin da amurka ta kira mara tushe shugaban amurka donald trump ya faɗa wa manema labarai cewa brinson ya sha wahala sosai amma yanzu dai wahalar ta ƙare saboda yana hanya ko kuma zai kawo ziyara a fadar white house nan ba daɗewa ba a wani sakon twitter da ya aiki sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce gwamnati za ta ci gaba da yin aiki wurin kwato amurkawa da aka ɗaure su bisa kuskure daga kasashen waje zuwa gida jirgin saman sojin amurka shine zai dauko branson zuwa filin saukan jiragen soji na ramstein a kasar jamus inda za a duba lafiyar sakana daga bisani a karso da shi zuwa amurka a yau asabar shugaba trump ya tabbatar da akwai yiwuwar branson zai iso nan washington kuma zai kawo ziyara a fadar white house a yau asabar matsalolin tattalin arziki da kasar zimbabwe ke fuskanta da ya kai ga farashin kaya a kasuwanni suka yi tashin gurin zabi kana kuma ana fama da rashin kaya a kasuwanni kama daga man fetur da kayan magunguna da kuma kayan abinci lamarin da ya ya zama babban kalubale da sabon shugaban kasar imasin munangagwa zai fara tunkara watanni biyu bayan an rantsar da shi kama wasu 'yan ƙungiyoyin ma'aikata makonni biyu da suka shuɗe wadda suke shirin gudanar da zanga-zanga akan taɓarɓarewar tattalin arzikin ya ƙara dagula al'amura daga batun tattalin arziki ya zama babban matsala a cewar masu fafutuka wani dan fafutuka na ƙungiyar lauyoyin kare haƙƙin bala'adama a zimbabwe lizwe jamila. ya ce abin damuwa a nan shine yadda gwamnati take nuna rashin yadda da mabambantan ra'ayin jama'a ba ta yadda a mata zanga-zanga a koda yaushe mutane suka yi yunkurin yin haka ya ce kungiyarsa a jiya juma'a ta kirga kimanin mutane 42 na kungiyoyin ma'aikata da aka kama wadanda suke niyyar yin zanga-zanga a kan taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar da take huskanta cikin mako ɗaya kacal lamarin da ya haddasa layin sayan man fetur da tsananin ƙarancin magunguna a kasuwanni kana kuma kasuwannin abinci su kuma suna fama da rashin kaya har ya kai ana sayarwa mutum ɗaya kwalban barasa ɗaya a farkon wannan wata gwamnatin minangagwa ta sanar da wani sabon harajin kashi biyu cikin ɗari a kan kuɗi da ake aikewa da kuma aniyarsa na buga babbar takardar kuɗin ƙasar waɗannan sanarwa su ne waɗannan sanarwa guda biyu su ne suka yi dalilin shagogi suka ƙara farashin kaya mutane kuma suka riƙa warwason kayan har ya kai ana fama da ƙarancin abubuwa a kasuwa ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani ma'aikacin majalisar ɗinkin duniya a gabashin demokuraɗiyyar jamhuriyar congo ya kamu da cutar ebola a karon farko tun lokacin da cutar ta sake barkewa a cewar shugaban dakarun kwatar da tarzoma ta majalisar ɗinkin duniya a cikin wasikar da kamfanin dillancin labaran reuters ta iya bankaɗo shugaban ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya a dr congo da ake kiranta laila zerugi ta ce tana rubuta wannan wasiƙa ce domin ta sanar da sakataren majalisar ɗinkin duniyar akan wani labari mai damuwa inda aka samu wani abokin aikinta a wani sansani da ke garin beni ya kamu da cutar ebola wanda a halin yanzu kuma ake kula da jinyarsa. sa zarogi ta ce wannan ma'aikacin ya kwashe makonni baya zuwa aiki to daga nan ne fa aka fara bincike inda yake wannan labarin da ya biyo bayan kashedi ne da jami'an kiwon lafiya suka bayar akan yadda sabuwar barkewar cutar ebola take yaduwa cikin gaggawa kuma adadin waɗanda suka kamu da cutar zai iya ninka abin da aka gani a cikin watan satumba ma'aikatar kiwon lafiya ta dr congo ta ce zuwa jiya juma'a waɗanda suka mutu sun kai mutane 125 cikin mutane 201 da suka kamu da wannan cutar kuma an tabbatar da wasu mutane 166 sun harbu da wannan cutar har ma da wasu 35 da suka kamu da wannan cutar. Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na ƙaramin sani ƙuƙumi ne. adalla kafin mai nisa ga jerin rahotannin da muke ɗauke muku da shi a cikin shirin. Rahotonmu na farko zai bi ƙungiyar HC3 domin ziyara da suka kai wa kwamishinan kiwon lafiya na jihar Bauchi domin bayyana wa kwamishiniyar manufofinsu na kula da inganta lafiyar mata da kuma ƙananan yara. Rahotonmu na biyu zai yi magana a kan yadda rigakafin yau da kullum ke gudana a ƙaramar hukumar Malam Madori da ke jihar Jigawa. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne a kan yaƙi da cutar kwalara mai sanya amai da gudawa da hukumomi a jihar Mara Maraɗin jamhuriyar Nijar suka ɗaura ɗamara. Rahotonmu na hudu zai yi magana a kan irin matsalar da iyaye ke fuskanta sakamakon haihuwar yara na ƙazarsu. da kuma irin kokarin da masana kiwon lafiya ke yi a jihar Niger wajen faɗakar da iyaye kaucewa haihuwan yara da rahoton Rahotonmu na biyar wanda kuma shine rahoto na ƙarshe a cikin shirin zai yi magana akan matsayin da ake ciki a jihar Borno wajen yaƙi da cutar polio. Nasiru Yakubu Birnin yero ke fatan za a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. jihar Bauchi ƙungiyar HC3 mai fafutukar inganta kiwon lafiyar mata da ƙananan yara sun kai wa kwamishinar kiwon lafiya na jihar Bauchi ziyara domin shaida mata irin ayyukan da suke gudanarwa da kuma manufofinsu. Amina Abdullahi Girbo ta kasance a cikin tawagar ƙungiyar ga kuma rahoton da ta aiko mana. makasudi ne saboda mu gabatar da kama wajen sabuwar ita kwamishina wadda take mai kokari a cikin ayyuka da take yi don saboda ta san irin ayyukan da muke yi wajen isar da sako wa mutanenmu don saboda su ɗauki matakan da gwamnati ta ɗauka don inganta lafiyan mata masu cike da kuma yara kanana Mun fi ga bangare wajen tazarar haihuwa wanda yake tazarar haihuwa lafiyan mace ne lafiyan cikin ne lafiyan kuma yara kanana ne wanda yake yanzu in ka ga irin yadda abubuwa ke faruwa sai ka samu yaro a hannu yaro a baya yaro a ciki wanda kuma sai ga mu da karshe lafiya bai samu yadda ake bukata ba don haka tazaran haihuwa ana bukatansa a kowane addini kamar yadda muka sani a malaman mu suka yi ta bayani a kayi alhamdulillahi ana samun ci gaba kwarai da gaske musamman ma a kananan hukumomin da muke aikin mu yanzu sun fara daukan wannan an kuma samun samu ci gaba bai yawan gaske gaske marafan bauchi kenan kadi abdullahi marafa da take karbar kungiyar kwamishinan lafiya dr zuwaira hassan ibrahim ta bayyana jin daɗinta. yau ga ba karamin murna da zuwan su muka yi ba domin ayyukan da suke yi suna taimaka mana ne wajen tabbatar da cewa mata da yara sun samu ingantacciyar lafiya wanda dama yana cikin ayyukanmu saboda haka su kuma suna taimaka mana ganin cewa su ah, shugabanni ne na addini kuma mutane da yawa suna jin maganan su abinda suka ce ayi mutane da yawa suna dauka abinda kuma suka ce kar ayi mutane ba sa yi saboda haka su ma suna taimakawa ne kuma suna taimaka taya mu faɗakar da mutane abubuwan da ya kamata su yi mata da yara don a inganta samun lafiyar mata da yara suna taimako sosai especially wajen hanyar samun tazaran aihuwa a wurin mata sukan taimaka wajen faɗakarwa suna faɗakarwa su mazaje da kuma su kansu mata din saboda haka mun gode sosai kuma muna fata za su ci gaba da wannan aiki sannan kuma duk abin da ya kamata ta inda ya kamata mu taimaka musu za mu ka kokarin mu don mu taimaka musu Dr. Zuwaira Hassan Ibrahim kenan kwamishinan lafiya a jihar Bauchi Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya Rigakafin yau da kullum rigakafi ne da ke karewa da kuma karawa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar karfin garkuwar jiki domin yaƙi da cutu cututtuka daban-daban da ka iya hallaka su. Shin koyaya al'ummar karamar hukumar malamadori ke karɓa wa 'ya'yansu allurar rigakafin na yau da kullum? Halimatu Abdullahi ta aiko mana da rahoto. Alluran rigakafin yau da kullum da ake yi ga yara ƙanana daga shekarar su ta farko na haihuwa abu ne mai mahimmanci ga lafiyar yaran domin ba su kariya daga cututtukan da ke saurin galabaitar da su ko kuma halakar da su baki ɗaya. Wannan shi ne ɗakin rigakafi na dashin unit kenan kewa yara 'yan ƙasa da shekara biyar gaba da. Akwai sabbin zuwa wanda ake kawo gaskiya sosai. Mun sati muna karɓar sabbin zuwa kamar sha biyar mm. zuwa ashirin sannan kuma akwai wanda kuma bayan suke dawa revisit daga ranar monday tar juma wasu lokutan zaka ga kamar idan an fara yi ma yara wannan alluran rigakafi wasu iyayen gashi kuma an ba su lokaci a ce su dawo lokaci kaza shin kuna samun suke dawowa gaba ɗaya gaskiya ana samun wanda suke zuwa daga zuwan farko dama zuwa biyar ne daga zuwa na farko har zuwa na biyar suna gama gamawa sannan kuma akwai wanda muke samu suna zuwa daga baya kuma su daina zuwa gaskiya ana akan samu mai bi saboda wani side effect na allura din kenan wanda su basu gamsu da shi ba ko dan kamar misali su BCG gurin da dan kurji sannan kuma ya fashe ma to wurin da dan yi ciwo yaran kuma suna dan yin kuka don wannan shine dalilin da zai sa da iyaye nasu ba su dauko yaran su kawo su ba amma kuma wannan shine alamar cewa idan an yi allura ta yi to dai kuma wannan rayin fahimta ne ya sa wani lokacin ko da an musu bayani muhimmancin nata da komai da komai ba su da ba gaskiya. To tun da haka ne ka yi bayanin yanda yanayin shi ake samun wannan allura tabbatin kyanci kenan yaro ya yi kurji ya fashe ko ya dan mm. samu zazzabi. To wanne jan hankali za ka yi ka kara faɗakar da su iyayen cewar wannan fa hakan ba illa ba ne ba na su mai da kai wurin kawo yaran su rigakafi. Gaskiya ko da lokacin ma da suka fara zuwa mm. sai an musu bayanin wani alluran gaba da kuma yadda suke kamar kurjin da ga miki kuma ya fashe mm. ya dan yi ciwo din to ya musu ma bayani tukuna kafin a fara yi don haka wannan ba wani abu ne ba gaskiya idan dai har misali wannan ne yake hana su zuwa ya kamata su su don wannan ya yi kyau kenan idan an yi ma kamar bcg din kenan idan ba su ba ta yi wannan kurin ta fashe ba mm. idan suka wasu mukan ba su shawara su hakuri a kare yi saboda gaskiya ba ta yi kyau ba idan ba ta yi wannan kurjin ba gaskiya ya kamata iyayen yara su daure suna kawo yaran su daga kafa ana yi mm. saboda yanayin yadda cututtuka ga yaran suke saurin saurin yaduwa kuma take saurin kama yaran gaskiya sannan kuma ta wannan rigakafi da ake yi ita ce hanya mafi sauki ko ce shi ne hanyar ma da tafi wajen kare yaran daga wanda cututtuka don idan ta kama yaran ba a musu wani rigakafin ba to maganin kuma zai kasance zai yi din koda misali zai yi din yaran za su yi hawala sosai sannan kuma abin da ake gudu yaran ko su samu nakasa kamar wanda suke kyanda su da ido kamar polio su rasa kafa idan kuma Allah ya sa da kwanan su ma kenan dan idan kwanan su ma kare kuma kenan yake ga su rasa kan su gaske Sadisu uke kenan jami'i a ɗakin bada alluran rigakafa a babban asibiti da ke ƙaramar hukumar ta Malam Maduri. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Hukumomi a jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar sun miƙe tsaye wajen yaƙi da cutar kwalara da take sanya amai da gudawa. Wakilinmu Sha'ibu Mani ya aiko mana da cikakkiyar rahoto. A wani mataki na yakar cutar amai da gudawa ko kwalara da aka san ta ɗauki rayukan mutane da dama a jihar Maradi. Hukumomi a da'irar Badon Maradi sun ɗauki matakai na kafa doka wacce za ta hana duka wani ko wata mai sayar da abinci a cikin makarantu. Malam Sulihima sakatare a majalisar da'ira da ƙarin bayani. Yaran nan da su ake kaiwa ba su da lafiya santar na kolera su ne muke gama da su an yi ruwa cikin ruwa suna wanka da ruwan wasu suna sha masu gidaje suna zubudu ruwan gwalalu duka wannan ba abu bane mai kyau da duka ma wani mai kai abinci lakwal babu sai da abinci lakwal tun da bamu san ba daga ina abincin ya hito su kan kansu yaran yaran daga ina ne hito zai zo ya kama da hannun shi mai dauda ya kama wani kwano ko wata koshiya ya ci abincin ko kuma ita kan kanta mai abincin ba a san daga inda take ba aka ce a tsaye da wannan tunda kwalarin tana ta addame mu har wata wata guda da kama lakwal a oktoba ruwa sun daga wani lakwal ba ta tara yara ce in yaro ɗaya ya kamu ba a san ba ko su ne za su kamu. ko ire-iren masu sai da abinci a cikin makarantu sun san da wannan doka ga wata mata. mun jiya. kuma ga kin kawo abinci a lakwal ko kin san me yasa suka ɗauki wannan doka. ban sani ba. To ana koken kokentiya rashin tsafta ga abinci na kawo kwalara miki gani? Eh gaskiya ne wannan in dai babu tsafta haka nan ne Shi ne magabata suka yi hanni ta a daina kawo abinci alkol. Ke yanzu da kika zo kin ce kayanki? Ni ne sir na wanke kana ta duka sir na wanke ta wanke bibi na mata kuma na koma na yanzu da na sauke kuma sai na ce karuwa na karuwan kyakin nan na zuba. Wannan doka ta shaha makarantun firamare ya zuwa mai makarantu da ke nan barin Maradi domin mu burin dakile wannan cuta a cikin gari. Shin darakta Sula Abdu ikul jauri ko ya ji da wannan doka mataki ne mai kyau saboda yana kwatanta cewa kenan shugabanni suna kulawa da wani abu da ke damuwa koko mai cutar da al'umma da suke jagoranta eh har gara ma a ce alkol ne aka sai da shi inda malam makaranta za su sa ido tunda can wurin abincin bai da kyau bai da tsabta kuma mahi yawan shi ma irin shi ne mai kawo cutar wadda ake gudu to shi shine muka ce ya kamata a ce su uwaye su kawo goyon baya ya kasance su bar ba yara kuɗin abinci mai su ba su abinci su sanyo shi cikin sakwa cikin jikuna su kamar irin yadda muke gani wani lokaci ana yi wannan kuma ka ce wajen masu yadda da abinci su ma su tausaya yara duka na kowa ne to ya kiyaye abinci yanzu idan za su shi to ya kasance sun yi shi mai kyau kuma an kare shi da abubuwan da ta kamata a kare shi irin yadda ba zai samu wata cuta ba da ake gudun kamar irin ta kwalara ta wanga lokaci albarkacin wannan doka jami'an kiwon lafiya ya zuwa malaman tsafta za su bi wurare daban-daban domin sa ido ga dukkan wanda ya taka doka kuma doka za ta hawan shi Sha'ibu Mani sashen Hausa na murya Amurka daga maraɗi jamhuriyar Nijar. Reda Sha'ibu Mani a jihar Neja da ke arewacin Najeriya likitoci sun dukufa domin faɗakar da iyaye yadda za su kaucewa haihuwar yara masu na ƙasa. In ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. A wani mataki na shawo kan matsalar haihuwar yara da na ƙasa, likitoci a jihar Niger Najeriya sun dukufa wajen faɗakarwa domin kaucewa samun irin wannan matsalar likitocin dai sun ce haihuwar yaro da wata na ƙasa yana iya faruwa ga kowa kuma ba wani sabon abu ba ne amma sun ce binciken kimiyya ya nuna cewar matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi da yawaitar shan magungunan gargajiya ga mata masu juna biyu yana haifar da matsalar haihuwar yaro da na ƙasa a jikinsa kamar yadda ƙwararren likitan yara da mata na asibitin ƙwararru na ibb da ke mina dr ibrahim abdullahi ya yi ƙarin bayani shi wa'annan halittun da ake haifuwan yaro halitta bata cika ba rukuni biyu ne akwai wanda ido kan gani akwai wanda ido baya gani misali yaro an haife shi baya da hannu kaga idon ka zai gani ko a haifi yaro da cindo shi kuma kaga yana da ƙari cindo ma'ana yatsu shidda eh, kaga yana da tsari akwai wanda kuma cikin ciki ne kai ba za ka gani ba A haifi yaro da hanjin shi da dode kaga ba za ka ga hanjin ba amma mu likitoci muna gane alama amma abin da muka gano cewa shine wannan al'amari yana iya faruwa ga kowa ba don ita uwan ba ta yi wani laifi ko ta wani kuskure ba to an yi bincike bisa bincike a gano ko me yake sa wani yaron sa a haife wani jaririn sa a haife shi a yayin haihuwansa a haiho shi da matsala a yi bincike a yi bincike har yanzu ba gama tantancewa ba amma abin da aka zo aka gane hankali ya nuna da kuma bincike ya nuna wasu kuma dalilin shaye shaye ne shan magani ko na gargajiya ko na asibiti ita mace mai ciki ko wadda take tunanin tana son ta yi ciki to ba wadda za ta je ta sha kowane magani ba ne ko na gargajiya ko na asibiti domin an gano cewa shaye-shayen na abubuwan yana iya kawo matsala sai wani kuma abu shine abubuwa taba da dangin taba giya da dangin giya idan uwa tana shan shi tana da ciki yana iya kawo ta wannan matsalolin ko kwaya da dangin kwaya ma'anan kwaya ba magani asibiti ba kwayoyin can da ake sha na zamani eh, duka eh duk suna iya kawo wannan matsala babbar shawarar da likitocin suka bayar dai shine mai da hankali wajen zuwa ganin likita a duk lokacin da mace ta samu juna biyu akan haka ne ma dr ibrahim abdullahi ya ce samar da inshorar lafiya ga duk wani ɗan ƙasa yana da matukar mahimmanci matsayin inshora ran da baka da lafiya kuɗinka da ka tara sai a jiya maka abin da ya kamata daɗin inshora shine idan ka tara dubu biyar ne matsalan dubu hamsin ya hauka sai a maka kayan abin dubu hamsin Kwararren likitan mata da yara na asibitin ƙwararru na IBB da ke birnin Mina ta jihar Niger Dr. Ibrahim Abdullahi kenan a lokacin da yake yin ƙarin haske akan matakan da ya kamata a ɗauka domin shawo kan matsalar haihuwar yara da na ƙasa a jikinsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Lafiya uban girma kai nake wadege. Lafiya uban girma kai nake wadege. gari ka zanta roko kake biyan bukatu in har na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni in biko batin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi ta shafa roƙo na ziljada da hasbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma du daɗawa ƙarshe arzikin banu mai zufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wucewa kushe firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a bushe banguri in sara bar arzikin halittu dabara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai ne dai sai da kai na yantu kai na bawa komai na gashi na mutuntu shugaba komai ne wa ya kai kula da kiwon lafiya a jihar borno na iya ƙoƙarinsu wajen yaƙi da cutar polio mai nakasta yara. Kowane matsayi ake ciki a jihar ta Borno wajen cimma nasarar kawar da cutar ta polio? Muhammad Salisu Rabiu ya zanta da wani babban jami'in kiwon lafiya na jihar Borno. A daidai lokacin da Najeriya ke fafutukar ganin an tsame sunanta daga cikin jerin kasashen da ake samun bullar kwayoyin cutar shan inna. Na tambayi Dr. Babagana Abiso, daraktan kare yaduwar cututtuka na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Borno, ko menene matsayin da suke ciki akan yaki da yaduwar kwayoyin cutar shan inna a jihar ta Borno farko a jihar borno zan iya ance ce mun samu nasara domin abin da ya sa a da muna da cutan polio nan suna da yawa jihar borno amma yanzu haka ba mu samu koɗe ba yau kusan shekara biyu zuwa uku ina fatan kuma mutane za su ba da haɗin kai za su ba da gudumawansu a tabbatar cewa an kauda wannan cutan a doron duniya yanzu najeriya ne da pakistan da afghanistan kasashe uku kawai ya rage saboda haka idan kuma a afirka gaba daya a ce najeriya ne kadai take ciki abin kunya ne saboda haka muna kiran jama'a su ba da haɗin kai a samu a cimma wannan buri me kake ji ya jawo kuka cimma wannan nasara eto eh wato commitment na gwamnati ne da kuma irin partners kamar su who su unicef da suka zo suka, suka, suka taimaka mana sannan kuma mu kuma mun sa himma a aikin maganan da duka maganan fadakarwa din ne mun fadakar da mutane mu sun fahimci cutan da illansa da kuma sauran abubuwa duka shine yasa muka samu wannan nasara din ba wanda aka bashi a baya kowa yana bada gudumawansa wani irin rawa malamai da sarakuna suke takawa wajen ganin kunci nasarar kawar da wannan cuta a wannan jiha mun gode wa malaminmu da sarakunanmu na gargajiya musamman ma shehun borno da kuma shehun dikwa da sauran sarakunanmu yadda suke bamu haɗin kai sannan kuma yadda suke faɗakar da mutanensu kamar bulamomi su ne waɗanda suka fi kusa da jama'a jifa-jifa lawanensu suna tara bulamomin suna musu bayani sannan kuma su kuma sai su shiga cikin jama'ansu su yi musu bayani wanda an gane cewa baya ansa wannan rigakafin ana haɗa shi da ko in ya fi karfin bulama za a kai shi wajen ajiya in ya fi karfin ajiya za a kai shi wajen district head sannan kuma har wajen zuwa wajen shehu yana da kyau suna taimaka mana kwarai da gaske mun gode musu kuma muna son su ci gaba da yin haka din menene ka game da wannan rigakafi da ake fata na dai da wannan rigakafin da ake yi mu samu mu kauda wannan cutan a doron duniya sannan mu ɗauki wasu cututtukan da suke jira kamar ah, cutan kenda kamar cutan malaria su suke jira tunda shi wannan har mun tura shi mun kai shi kusa da karewa mu taimaka mu kare mu gama da shi sai mu ɗauki wasu cututtuka din kamar yadda na sha bayani kaman eh, wani dabba ne ka kashe amma baka yanka kan ba ka gani zai iya ya farfado ya tashi saboda haka yanzu mun riga mun ci karfin cutan polio yana da kyau kowa da kowa ya haɗa kai ya bada gudumawansa mu karasar da shi gaba daya mu dauki wani cutan Dr. Babagana Abiso, daraktan kare yaduwar cututtuka na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Barna kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Maidugurin jihar Borno. A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto. Da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin a yau, sai mako mai zuwa za ku ji mu da wani sabon shiri. A madadin dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki, Nasiru Yakubu Birnin ke muku fatan alkhairi a kasance lafiya. sawaka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voa voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.